ana buƙatar 7 spices yogurt mai da kuma masoro wato black pepper abubuwan da za a buƙata idan za a onion rice ana buƙatar basmati rice ana buƙatar albasa ana buƙatar tafarnuwa da kuma mustard seed abubuwan da za a buƙata idan za a yi tropical iced tea ana buƙatar sukari ana buƙatar ganyen shayi ana buƙatar na'ana ana buƙatar ruwan lemon tsami sannan kuma ana buƙatar lemo mai tsami. Abubuwan da za a buƙata idan za a yi panzanella salad ana buƙatar lettuce, ana buƙatar albasa, ƙwai, ana buƙatar karas, koren tattasai, tumatiri, mayonnaise da kuma mai. To kin ga yanzu kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan zan so in san kwance ni da masu kallo gaba ɗaya su waɗannan abincin da za mu yi in muka fara da onion rice din abincin 'yan ina ne? Abincin 'yan Indiya ne. To ita kuma garin masala cikin din fa? Still shi ma na indiya ne. To fa yau za mu je gari su sharo kan kenan. <laughs> Sosai fa. Shi kuma salad din fa? To salad din ma za iya cewa both kaman na indiya eh. sannan Asian country ma haka suna cin salad. Haka ne. To shi mm. kuma tropical iced tea. Ko? Eh tropical iced tea ne. Mm. Jordan. To fa masu kallon mu kun ga yau mun haɗa da da Indiyawa ne da kuma Larabawa. <laughs> Da haka sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance.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 Salamu alaikum masu kallon mu. To amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a madadin masu kallo gaba daya. Malama Fatima mun ce wa masu kallon mu zamu yi onion rice zamu yi um, garan masala chicken da dai sauransu. Mm. Kuma masu kallon mu gashi dai waɗannan su ne abubuwan da zamu yi amfani da su gurin ita yin wannan garan masala chicken wadda aka ce tana cikin um, abinci ne na ƙasashe ko in ce na ƙasar India. to yanzu dai kin ga ga masu kallo suna kallo ga um, kaza ce da kuma haka dai wani abu a ciki shi wani abin ya aka yi aka same shi kuma menene shi ma yanzu abubuwan da yake cikin nan mm. kun ga kamar nan wannan yogurt ne mm. ga seasoning mm, magi sinadarin ɗanɗano yawwa ga grand masala spice sannan ga turmeric eh. ga kuma black pepper masoro kenan yawa mm. to abin da wa'annan abubuwan da na lissafo muku shi za ka hada ka hada shi a cikin kazan sai kai marinating din shi ya zama kaman haka to bari a nuna muku yanzu yadda za ku yi marinating abin da zan ce kenan kika ce hadawa kenan shi amma na san masu su ci irin yogurt a eh. cikin kaza to shi za a zuba kenan yogurt din yawa to zuba eh. yogurt din uh-huh. mm-hmm. sai ki saka ga turmeric mm. ga grand masala eh ga sinadarin ga sinadarin ɗanɗano ga black pepper kuma maso kenan ga black pepper eh to mhm. kun ga haka ga yogurt ga sinadarin ɗanɗano ga grand masala ga turmeric ga black pepper to su ne abubuwan da ake haɗawa a yi grand masala cikin da su ba ku ji sunan ba an ce grand masala wato shine sai a zo a zuba shi eh, sai a zuba shi a cikin kazan ba kuma dai masu kallo kamar yadda kuke gani ita wannan kazan ɗanyar kaza ce aminiya ya dace. <laughs> to masu kallon mu yanzu zan yi greasing pan ɗina da mai waɗannan yanzu ke duk mun gama da eh, su zai mun gama da kuma kin gani kika magana hakan sai na tuna masu kallon mu irin a ɗaya daga cikin kamar mahimmancin kaza a lafiyance abu ne da yake da irin abinci ne da in aka ci shi zan iya cewa yana ƙara yana ƙara um, ma abin na energy food ne ko me ake cewa ne eh, yana da low cholesterol yawa yana da low cholesterol ba shi da wani mai da yawa sannan kuma abinci ne da kamar masu wanda za a ce an hana su cin jan nama to mutum zai ci kazar shi hmm. hankali kwance ba tare da wani matsala ba kamar ke da kike hajiyar kaza a kisan aminiya ta ce eh, sosai ma kuwa to kun ga dai masu kallon mu yanzu gashi nan za mu jajjera kazan mu sai ya shiga cikin abin sabida gashi To yanzu wannan ba za a juye shi a Za a juye shi. To yanzu wannan daga nan sai me za mu mishi? Sai cikin gashi, wajen gashi za a sa shi yanzu. To kin ga kamar wasu za a ce kamar a gashi ana cewa a yi preheating. Shi ma wannan ana bukata a ce a fara kunna wuta don a gurin gashin ne za Eh za ka fara kunna wuta kamar na minti goma. wajen gashin yayi zafi kin ga ciki yayi zafi sai ka ɗauka kazan ka ka saka a ciki to yanzu shi wannan minti nawa zamu gasa shi eh, minti 20 zuwa 30 haka daga nan shikenan za a cewa yayi to yanzu to yanzu muka kunna oven din mutai da mu mun riga mun preheating din shi za mu sa wutar sama da ƙasa ne ko ƙasa ne kawai a sa shi a ƙasa 15 minutes 15 minutes kasa 15 minutes sama za a yi gaba ɗaya eh talatin kenan eh mu fara sa 15 minutes so how many degrees 150 karfin yadda wutan zai kasance eh, zafin ta kenan eh. amma masu kallon mu kun san wasu suna da oven ne a jikin gas ba kaman wannan ba mm. so wasu kuma oven ɗinsa yana zuwa babu degrees a jiki so ya kamata ka yi timing ɗin shi ko da agogonka ko dai haka tun dai mutum da inda ya saba girki ya iya timing din abincin shi ba wai sai lalle a 150 degrees din yake ba ko kuma a ce wai minti 30 ya danganta da yanayin oven ɗinka wani oven din shi yafi na wani zafi wani kuma yana yi yana da sauri to sai ka using kai timing ka ce na saka kamar nan da minti goma sha biyar zan duba zan duba eh, eh, ba wai a tafi a bashi ba nan da minti goma sha biyar zan duba To masu mu kun ga dai yadda muka haɗa shi wannan um, Indian garam masala chicken shi kuma mun saka a cikin oven za mu bashi tsawon mintocin da muka faɗa. Don haka da haka za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma shirin naku na akushi da rufi zai ci gaba. masu kallon mu barkan mu da da daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma shirin namu na akushi da rufi zai ci gaba inda yanzu kuma abin da za mu nuna muku shine yadda ake yin ita onion rice to malama fatima ga duk abubuwan da za mu yi amfani da su na yin ita wannan onion rice wato shinkafa mai albasa kenan zan iya cewa eh. kuma dai gashi kamar yadda kuke gani akwai shinkafar akwai albasa ga su sinadarin ɗanɗano ga su garlic wato tafarnuwa da dai sauransu har da su masoro kuma ɗaya daga cikin amfani da kusan zan iya cewa muna maimaitawa musamman ita na tafarnuwa da kuma albasa shine suna taimakawa gurin magance cuta ta sanyi ko irin mutum yana mura ɗin nan duk ana cewa ya ringa amfani da su da haka to yanzu malama fatima da me za mu fara yi yanzu mm. masu kallon mu za mu fara ɗaura mai ne Eh, yanzu a cikin tukunya ba mu gaya muku ba kafin ku fara masu kallon mu za ku fara wanke shinkafar ne za ku wanke ta sai ku tsantsane ta a cikin ya ma sunan kwalanda matsami yawwa eh. sai ku shi har sai ya zama shi eh, ba ruwa a jikinsa eh. kuma dan karin bayani masu kallo ita wannan shinkafar da kuke gani ba wai shinkafa ce da muka saba ci ta yau da kullum ba wannan ta musamman ce irin indian rice din nan wato basmati rice wanda ake yin kawamin abincin larabawan nan <laughs> kan ba su sata ansa. To bari dai a yi shiru. Shi ne ai sun san dai basmati rice. To yanzu tukunya za mu ɗauko kenan. Eh amma masu kallon mu ba lalle sai basmati rice za ka yi amfani da shi ka yi onion yawwa za ka iya ka yi shi da normal shinkafan mu mm. amma dai kun san da kuma basmati rice da normal shinkafan mu da wasa kala daban ne mm. to har shinkafa wasu za a iya amfani da ita eh, a'a haba ne <laughs> to yanzu tukunya za mu dauko eh yanzu tukunya za mu dauko mu dora mai tukunya na dora daidai masu kallo ba san sunan wannan da Hausa ba balle na faɗa amma dai in za ku je ku saya musamman a kasuwar 'yan kaba aka fi samun su wannan mustard seed sunan shi inda ku tambaya mustard seed to za su ba ku shi. To daga mai mai idan yayi zafi za ka fara sa mustard seed. Mm. Idan ku fara sa mustard seed ku sai ku zo ku saka onions ku ita albasa kenan ana buƙatar ta a wadace a wadace yauwa shi yasa aka ce mai shinkafar ai an ce onion rice mm. kin kun ga masu kallon mu albasan mu yana soyuwa yanzu za mu zo mu saka sinadaran mu ne spoon din nan ki ka min um, ko zan hado miki da gishiri eh hado min gishiri kusa za a fara saka garlic tafarnuwa kenan tafarnuwa kenan eh. yanzu mutum ba shi da ɗanyen tafarnuwa zai iya saka a garin ta ko? Eh, zai iya saka garin kuma kin sa akwai wanda ba sa son tafarnuwa mm. to ba lallai sai sun saka ba to wannan shi sunan shi seven mix spice dole idan za ku yi onion rice dole sai kun using seven mix spice abin da ake so abin da yasa ake so a bar albasan ta danyi golden brown haka saboda ai shi um, shinkafar da za a dafa shi ma brown ne kin gane ba kuna fahimta masu kallo ana so a bashi ya zama golden brown saboda aka saka shinkafar albasa ba ta zama fara ba a cikin shinkafar za ta saje da kalar shinkafar ne eh. da dalilin da yasa ake so a bar albasar ta zama golden brown zai ba da wani launi mai ban sha'awa haka eh. yauwa to yanzu mu zuba shinkafar a zuba shinkafar to shi ma shinkafar hada shi za a yi da komi da komi a soya gashi yanzu mun haɗa da albasan mu da sinadaran mu da mustard seed ɗin mu gashi yanzu muna soya shinkafar yanzu ko za mu ɗan rage yawan wutan ne tunda kin ga mun sa ta da yawa kama mm. ita wannan shinkafar bari dai na shiru tukuna amma rasa nake ce ba a sa mata ruwa ne ko ana sa ɗan ana sa mata ruwa amma sai an soya shinkafar to yanzu lokacin sa ruwa yayi in eh, miƙo ruwa to ga ruwa na kawo a ruwan zafi nake so ba ruwan sanyi ba kisa ina ta Allah Allah ne saboda mutuniya ina tun ta an gama ta <laughs> ina so a je a ɗanɗana to ga ruwan zafi dama ai yawanci ba na girki sai da ruwan zafi a gefe idan ya isa fa ki gaya mu ina so ina ƙara ya isa shi kenan sai a rufe? eh sai a rufe shi za mu rage wutan ne ko za mu bar wutan da ɗan za mu dan bar wutan da ɗan yawa idan ta fara dahuwa eh. za mu rage wutan sai a rufe da foil paper but wutan za ku bar shi ɗan ƙanƙani ne mm. ba wai sosai ba dalilin da ya sa in ka saka foil paper mm. humid ɗin daga ciki yana saukowa ba wai fita yake yi ba in karkin ga wutan ƙasa ba da yawa ba wutan sama kuma yana da huwa daidai kuma wannan tururin zai taimaka tururin zai taimaka ya karasa da huwa to me amfanin ma saka ruwan zafi ba ruwan sanyi ba saboda ai mun riga mun wanke shinkafar da ruwan sanyi eh. mun tsantsine ta to shi amfanin saka ruwan zafi ana son ruwan zafi ne saboda ah, ba sai shinkafar ta kuma tsumuwa a cikin ruwan sanyi ba mm. kana saka ruwan zafi yawa eh kana saka ruwan zafi kawai za ta shiga bai tafasa ne da dahuwarta ko da a ce ba basmati rice ba ko da shinkafa mu ci ta yau da kullum ita ma ruwan zafi ruwan zafin za saka ta eh to yanzu kenan za mu jira ta yi sai eh, eh. za a yi cewa daga nan onion rice ta kammala kammala <laughs> To masu kallon mu da haka za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun da kuma shirin naku na akushi da rufi zai ci gaba. masu kalan mu barkan mu da da daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma shirin naku na akushi da rufi zai ci gaba inda yanzu kuma abin da zamu yi muku su ne tropical ice tea da kuma panzanilla salad yanzu dai gashi zamu fara da shi tropical ice tea din ga duk abubuwan da zamu yi amfani da su yanzu malama fatima da me mm. za mu fara na ga dai kin ga akwai sukari akwai ganyen shayi ga lemo ga lemun tsami ga kuma na'ana'a wanda kuma na'ana'a idan muka dubi ta bangaren lafiya tana ƙara kamar za a ce tana ƙara wanke ƙwaƙwalwa oh, musamman ga waɗanda ba suke da ɗan matsalar fahimtar karatu za ku ga ana cewa a ringa amfani da ita gurin kara mutum kwakwalwar shi ta wanku sannan kuma abu ne ma dai da a jiki ma in ka yana cire ciki kamar sanyi ma yana rage eh, sanyi yana cire sanyi da kuma haka dai abubuwa gajiya da dai sauransu to yanzu me za mu fara yi yanzu masu kallon mu za mu fara daga sa ganyen shayi daga ganyen shayi sai mai koma ruwa ruwan zafi eh, ruwan zafi mm. sai mu zuba shi a ciki eh, sai mu zuba shi a ciki muna saka ruwan zafin ne saboda kalar ganyen shayin ta fito sosai sai kuna kallo ko masu kallon mu yanzu gashi muna jujjuye ganyen shayin mu mun jujjuye kunga ya fara zama shayi za a ce dai mm, gaskiya idan wannan kana saka ne. yawwa shayi ne ya zama bakin shayi sai za mu dan basta ya dan jiku kamar haka wannan yayi eh yayi to yanzu lokacin cire ganyen shayi yayi yanzu daga an cire ganyen shayi sai a ɗebo siga siga kun san wasu suna son siga wasu kuma ba sa son siga gashi kuma za mu saka lemu a ciki to mutum da zai saka siga yadda yake son zaƙinsa mm. kuma mutum yana son kamar shuga syrup wanda aka riga aka dafa mai ruwa shi ma za a iya zubawa ai yana da muhimmanci ma a lemu mm. shi shuga syrup idan za ka sa shi a lemu ai ya riga ya narke kawai mm. kana zuba juye shi kawai shi kenan to mun sa shuga ɗinmu fatima ɗan jujjuya mana to yanzu masu kallon mu lokacin saka mu yayi kun gan shi idan za kamar yadda suke gani shi wannan lemon lemo ne mai tsami wanda duk kalolin lemo masu tsami dai kamar irin wannan shi ake bukata ba a san amma wanda yake da gas ke da ko a a yawancin masu tsamin suna da gas eh, amma eh. akwai wani nau'i da zaki gan shi kamar kalan baki baki eh, haka shi yana da gas shi ban da shi mai kala haske dinnan shi ake so irin dai wannan mm. kun gani muna zuba lemon mu a ciki yanzu mm. ga kuma lemon tsami za a ce lemon tsami za a ce lemon juice mm. to yanzu lokacin saka lemon juice din mu yayi to amma yanzu shi wannan lemon juice din kamar wanda ba shi da na kwalba ko na roba irin wannan sai ka matse shi sai ka tace eh, shi sai ka tace shi ba a son kwallon babu kwallo babu wannan dan zare-zaren eh, lemon eh, sai kawai ka zuba shi sai kawai ka zuba shi ganishin ake yi da shi ban san me ganishin a hausance ba za a mishi kwalliya ke kallon mu zuwa an jima idan kuka saka ni a nan in kuka zo sha sai ku ji yana kamshi mm, to yanzu kenan wannan shi mun gama mun gama a sa shi a cikin fridge to masu kallon mu kuka dai yanda shi tropical ice tea din mu ya kasance yanzu kuma abu na gaba da zamu yi shine zamu yi shi panzanella salad kuma dai duka ga abubuwan da su ma zamu yi amfani da su ga akwai lettuce din mu ga karas ga koren tattasai ga tumatiri su kwai albasa da dai sauransu wanda su ma dai a kullum muna faɗa abubuwa ne da idan ana amfani da su suna ƙara lafiya a jiki karas yana ƙara ƙarfin gani shi tumatiri ma in kana amfani da shi gaskiya irin zaka ga cewa musamman mu mata fata tana yin kyau tana yin sheki da dai sauransu to yanzu shi me za fara yi a cikin wannan yanzu za fara ɗauka tukunya ne bari in taimaka miki ba damuwa mu idan har yanzu kuka riski shirin kuna kallon shirin akushi da rufi ne na tashar Arewa 24 inda kuma a yau muka yi tropical iced tea, muka yi panzanilla salad da kuma onion rice da kuma indian gram masala chicken kun ga da muka faro su gashi kuma sun kammala kuma dai zan iya cewa yanzu an zo gurin wato an zo gurin ɗanɗane yanzu da wani ya kamata na fara ya kamata ki fara da aminiyarki ok ma kin san wai aminiya ta ce a ah. la To, masu kallon amma na san ku ba sani ba. To yanzu dai bari in fara ɗiban in ɗan yi yau da ya kara, in ɗan abin nan. In jure ɗin nan bari in fara ɗiban shinkafan. amma fa ni kamar mun dan yi fada da aminiya ta fa a dai hakuri da yi mai hakuri wai so nake in duba na gani wanne yafi girma to amma dai ga wanda yake kusa da ni ai shi ya kamata na ɗiba sannan kuma salad a haka ya kamata da ɗebo shi ko amma kwa zan iya haɗawa na cinye ni kaɗai to masu kallo ina tanin yanzu wanda zan fara shine zan fara da ita rice din na ji yadda ta kasance to yanzu dai saura ci din bari na ji shi kuma yanda yake masu kallon kusan me zan iya cewa game da wannan girkin kar ku ce wai na yi son kai ko da na ga takwarata ce amma irin zan iya cewa matan da muka fara shirin akushi da rufi na lura cewa duk masu suna fatima da muka yi wannan shirin tare da su to gaskiya girkin da suke yi na musamman ne kuma yana da daɗi ba ko wai son kai zan yi ba malama fatima gaskiya wannan abinci ya yi sosai sosai sosai masha allah dan kama kune na zai cire <laughs> to sai a yi sallama da masu kallon mu masu kallon mu an muka kawo karshen shirin mu na akwashi da rufi da fatan kuma mun sake gaito ki zaki zo insha Allah kin dau alƙawari insha Allah insha Allah <laughs> To masu kallon mu a madadin ita babbar bakon ta mu ta wannan lokaci malama Fatima Sani Magaji wadda aka fi sani da SS Cakes and mu muna mata godiya sosai sosai da fatan kuma Allah mai da ita gida lafiya. Kuma idan kuna neman wani karin bayani ko kuma ku shigo cikin wannan shiri ko kuma ku turo mana irin hotunan abincikan da ku yi za ku iya turo mana a shafin mu na Instagram wato at arewa24 channel ko kuma a shafin mu na Facebook wato facebook.com/arewa24 da haka nake cewa mu huta lafiya. Ma'assalam.